gwamnan jihar borno honorable kashi shatima ya ce idan ba an magance matsalan talauci da kuma samar da ingantaccen ilimi ga al'umman wannan shiya ba ba za a iya kawo karshen irin rigingimun yayan ƙungiyar boko haram ba gwamnan ya bayyana hakan ne lokacin da kwamitin sa ido kan yadda aka sarrafa kuɗaɗen da akan keɓe wa yan gudun hijira ƙarƙashin jagorancin sanata shehu sani ga ziyarce shi a fadar gwamnatin da ke jihar borno don an karar da shi game da binciken da suka zo gudanarwa na gano yadda aka sarrafa kuɗaɗen da aka keɓe wa yan gudun hijira a wannan jiha da ma wasu jihohin da wannan rigingimin yayan kungiyar Boko Haram din ya shafa. Ya ce mun shiga matsaloli da dama a wannan jiha cikin shekaru biyar zuwa shida da suka gabata, amma yanzu dai an so mu samu sauƙin irin waɗannan rigingimu, wadda ko ba komai a iya cewa al'amura sun soma daidaita. Gani yadda rundunar sojan ƙasar ke ci gaba da samun nasara kan waɗannan 'yan ta'adda. issues of endemic poverty, until we invest in the of the less endowed. The Boko Haram crisis, I am afraid to say, is precursor of what things to come. Gwamnan ya ce idan ba mu magance irin waɗannan matsaloli kamar na matsanancin talauci da muke fama da shi ba, mu kuma bunƙasa harkan ilimi musamman ma ga marasa galihu. Ina mai tsoron cewa rikicin Boko Haram har yanzu ba ga komi ba nan gaba in ba mun mai da hankali kan waɗannan batutuwa da na zana ba. But Bank's report describes the northeast portion of Nigeria, the Republic of Chad, the Republic of Cameroon, the north the region of Sudan, and Niger are some of the poorest places Gwamnan ya ce akwai wani diddiga da bankin duniya ta fitar da ke nuni da cewa akwai dangantaka mai kwari tsakanin talauci da kuma irin rigimun da ke faruwa. Ya ce wannan rahoton e na bankin duniya na nuni da cewa shiyar arewa maso gabacin Najeriya da ƙasar Chari da Kamaru e da yankin Darfur da ke ƙasar Sudan da kuma ƙasar Niger su ne yankunan e da suka fi kowa talauci a wannan bangare na duniya. section da ainihin are from Borno. Even the ones in Adamawa ainihin IDPs from Borno because of the financial figures that will come out of it for every single to that they have ainihin and so on. Ya ce duk da cewa ba abun alfahari ba ne, amma kashi casa'in cikin ɗari na 'yan gudun hijiran da ke wannan ƙasa daga jihar Borno suke, har ma wanda suke garin Adamawa duk 'yan jihar Borno ne. Amma saboda irin abin da za a samu, jihohi da dama kan ce suna da 'yan gudun hijira, kuma abin ba haka ba ne, duk da cewa wannan ba abun alfahari ba ne, amma mu 'yan jihar Borno wannan wannan abin ya fi shafa. It's not that never been there. I will never go there. because actually a uh, for economic migrants people that were not affected by the insurgency who relocate to Abuja. Ya ce ko sansanin yan gudun hijira da ake cewa ana da shi a Abuja ya iya sanin sa ba sansanin yan gudun hijira na yan jihar Borno bane ban taba zuwa can ba kuma ba zan je can ba saboda ina tabbatar muku cewa sansani ne na waɗanda kawai suka ga rayuwa ya masu kunci amma gaskiyar zance shine ba sansanin yan gudun hijira da suka fito daga nan jihar Borno bane. Unfortunately A lot of people are smiling their way to the banks on the agonies of our people. We have over 200 NGOs in Maiduguri alone. In fact, because of the presence of these NGOs that operate largely from hotel rooms and within the presence of the GRA, but using our name. Gwamnan ya ce abin takaici ma shi ne. mutanen da dama na fakewa da abin da ke faruwa a jihar Borno ne suna kuma gina kansu ne kawai. Ya ce a yanzu haka a jihar Borno muna da kungiyoyi masu zaman kansu fiye da 200 amma ba ma gani a ƙasa game da irin irin tallafin da sukan ce sukan baiwa mutanen mu yace kai har ma sun sa gidajen haya da kuma manyan hotels yayi tsada saboda yanda suke ta kurarowa zuwa wannan jiha Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya